a jiya mun ɗauki farkon turan da iznillahi ta'ala yau za mu ƙara gaba daga aya ta nawa ke malam فقد كذبوك فيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون an karanta wannan awalan yaraw ila al-ard kam anbatna fiha min kulli zawjin karim Allah mai girma da kuka yana kiran mu zuwa ga tadabburi yace awalan yaraw ai awalan yanzuru ashe ba za su duba ba gani na basira ilal arzi bai duba ƙasa كم أنبتنا فيها كم هنا خبرية يعني كثيرا أنبتنا فيها كثيرا ألا يتردد الريب يوا من كل زوج كريم دكا نوع وليك من شو كلا دبي ألا يتفتدش kaga nan Allah mai girma da kuka yana nema mu duba mu gani to da yawa Allah yana kiran mu ga irin wannan tadabburi yanzu aka karanta mana suratul ghashiya a raka'an farko Allah mai girma da kuka ce afala afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat Allah ce ba za su duba yaya Allah ya halitti al-ibl raƙumi ba akwai abin mamaki sosai wannan na farko ce na biyu وإلى السماء كيف رفعت مدوبة إلا الله يتقى سما باتر دهجي شئبا تبس إنا نولا مكا وحدانية الله نأكو وإلى الجبال كيف رفعت مدوبة إلا الله يكفى الدور وطوف ونجمع بما ما كيني سينا أكو وإلى الأرض كيف سطحت sannan na hudu mu duba yadda Allah mai girma da kuka yi shimfiɗa mana ƙasa to kaga nan kuma yace awalam yarau ila al-ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim yanda Allah yake fitar da tsirrai mu duba suratul sajda awalam yarau awalam yarau anna nasuqu maa إلى الأرض الجود فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ليس ما الله ينكر مزوجة تدبر أولم يروا مراتب بابا أولم يروا أنا نسوق الماء Allah yana koro ruwa ilal ardi juruzi zuwa ga ƙasa bushashiya in Allah ya koro ruwa Allah zai fitar da tsirrai tsirran kuma ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum a nan wajen ki abin mamaki sai Allah ya gabatar da dabbobi hmm? ta'kulu minhu ne an'amuhum sun fi mu kenan wa sai idan in ina tafiya ina ci da yawa na kama kai na kamanta kai na da wace nan dabbobi in dai harkar ci ne babu haɗi wai kai kullum sai ka sai naman dubu ɗaya da ɗari biyar kaga ta ka ko to shi alhaji zafi da yake can dawa naman nawa yake ci kenan shi ne samu akuya guda ɗaya ma ba ta ishe shi ba ba, kullum da za a bashi akuya ɗaya ba ta ishe shi ba kaga ta kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum Allah ce afala yubsirun ba za su duba ba gani na basira to kaga Allah yana nuna mana cewa a ah, ayoyi daban-daban mu lura za su ƙara mana imani don ka duba inna fi khalqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب akwai ayoyi amma ga masu hankali ba Allah ya sa mu cikin masu hankali to anan Allah mai girma da kaka ce awalam yarau ila al-ardi kam anbatna fiha min kulli zawjin karim ka duba fadin Allah mai girma da kaka anna sababana al-ma'a anna sababana al-ma'a qabba ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم oke farkon ayan falyanzur al-insanu ila ta'ami kaga duka Allah yana kira mu zuwa ga mulura mulura falyanzur al-insanu ila ta'ami mutum ya duba abincin da yake ci mana abin lura ne sosai kuma abin godiya ne sai Allah ya fara cewa da farko Allah ya saukar da ruwa saukarwa daga sama نبي ثم شققنا الأرض شقا إذا بما ما كنا فرقوا سوكروا هذا سما نبي ثم شققنا الأرض شقا في الله يتاجي أسا تاجيوا ما كتب تفكي شوكا كي كوي كاتاني في الله يتاجي أسا يقول لك فأنبتنا فيها حبا فجنا هكذا فعلت قروها وإنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا ya ka fitar da lambuna daban-daban daban-daban wa fakihatan wa abba to duka Allah yake yi saboda mata'an lakum anan sai aka gabatar da mu mata'an lakum jin daɗin ku ne ku mutane da suwa kuma wani an'amikum da dabbobinmu duka dai suna tarayya da mu mu ma muna tarayya da suke ta wani ɓangaren mun fi su morewa wani ɓangaren kuma sun fi mu murewa ka duba abubuwan da muke ba mu dabbobi hmm? yanzu an ce waken soya an gane waken soya kuna da jiya nan wanne ne mai amfani mu da muke cin awaran mu da muke ci shi ya fi amfani ko dusan da muke ba su dusan ya fi amfani ka duba kankana eh mu ba bakin mu akwai kwaitar mana bukatun daɗi ba jan muke cirewa ko sai mu bar ne amfani sai a ba sai ka ga jikinsu ya fi namu karfi masara masara kaga mu bakin mu ya saba da daɗi ko sai ce za a surfa eh in an surfa za a fitar da dusar eh mu za mu ci asalin ok su kuma sai mu ba su dusar ya ga suna maiƙo sai kuma kana ta ƙwanjamewa alhamdulillah alhamdulillah dole suke ba da shahara in za a ci masara yau a ci kawai duk da dusar ce kai abincin ba daɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai mu tattara mu ba dabbobi kaga sun fi mu ba a gurin wallahu musta'an mu duba wannan ayan awalam yaro? Allah mai girma da kuka ce a su duba mana su duba ilal ardi kam ambatna fiha من كل زوج كريم يعني Ka كريم يعني نوع حسن كذوبا يا أبن سيد ka kalli سيد كاللي ka. إذن ما شاء Allah. in a ƙasashen larabawa ne irin jejin da Allah ya bamu to su a gurin shakatawa ne sosai to ko ba a gurin mu ma a ce gam reserve gurin shakatawa ne a daji ku amma yanzu ba za ka iya zuwa gurin amma da haka samu gurin shakata ne har a gurin mu to ballanka kuma a gurin su to Allah mai jima da kuka ya datar da mu fi duniya wal akhirah to ji Allah ke inna fi zalika inna fi zalika la wa ma kana aktharuhum mu'minin inna fi zalika la aya lalle fitar da tsirran nan akwai aya babba ga bayin Allah yani wannan yana nuna maka kamalu qudratin lahi ta'ala yanda Allah ya saukar da ruwa yanda Allah ya fitar da tsirrai har kasance za mu iya ci akwai mai amfani a jikinmu akwai mara amfani akwai aya babba wa ma kana aktharuhum mu'mini amma Allah ce mafi yawancin mutane ba su da imani mafi yawanci babu imani wannan sai ke nuna maka zammul aksariya yawa Allah mafi yawanci yana zargin yawa guraren da za ka samu ana yaban yawa shine gurin ne gurin zikiri yawanci gurin zikiri za ka ji Allah ce ya ayyuhal na amanu يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا هذا قول الذكر في الله وأنبت الله أنبتوا لي يوا آية تبيو يا الذين آمنوا إذا لقيتم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون كذلك فيما واذكروا الله كثيرا وأنبت ألا ديوا سبو دمي إما ربوتا السورة الجمعة فيا الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون من يذكر الله كثيرا فأنبت الله ديوا دمي دنكو رفوتا أكثر النبي موسى بهارون في سورة طه كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا وكاد تزيه ماذا هو ديوى zikiri ma yana zuwa da yawa anan Allah yana yaban yawa a gurin ke to amma anan Allah mai girma da kuka yake gaya mana a mutane da yawa wa ma kana aktsaruhum mu'mini mafi yawancin mutane ba su da imani Allahumma zayyinna bi zinatil iman ja'alna hudatan muhtadi to zamu ji Allah mai jima da kuka so da yawa yace wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'mini duk kwaɗayin ga Allah a akan mutane su yi imani to mafiya yawan mutane ba za su yi ba mun ji abin da Allah ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafiya yawan mutane ba ruwan su wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'mini to sanan mafiya yawa sun fi zaɓar kafirci fa aba aktharun nasi illa kusura. mafi yawa sun ita dai kafirci sai bitirci إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون مفيا يوم متاني باسا إيماني to ka duba fadin Allah mai girma da kaka mafiya yawa ba sa godiya walakin na aksarar nasi la yashkurun mafiya yawa ba sani ba walakin na aksarar nasi la ya'lamun gurare daban-daban a Qur'ani Allah ke ta maimaita wannan to ‘yan kaɗan su ne wa ƙalilun min ibadiyar shaku ba ma amana ma'ahu illa ne ƙalili ‘yan kaɗan suka yi imani to kaga sai mu dinga roƙon Allah ya sanya mu cikin ‘yan kaɗan wa ma kana aksaruhum mu'mini mafiya yawa ba su da imani يسلك وإن ربك وإن ربك لهو العزيز الرحيم wa inna rabbaka lallai mahalicinka kaga nan Allah yana tabbatar da rububiyya wa inna rabbaka ana magana ne da harkar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da yawa shi ya samu wannan matsayi wa inna rabbaka lallai mahalicinka lahuwal aziz shine mabuwayi dhul izzati shine ma'abucin buwaya kuma ar-rahim wanda yake yi wa mu'minai jin kai ya yani yarhamul mu'minin wa ina rabbaka na huwa la'azi? mana nan ga kafare ke nan zai nuna musu buwa ga mu'minai fa an rahim to lalle mu dinga kokarin neman hanyoyin rahmar Allah mai girma da kuka kuma shi nan Allah ya mana hanyoyi da yawa da za mu samu rahmar Allah daga ciki na ɗaya oke mu tabbatar da siffofi na muminai in muka tabbatar da wannan siffofi oke mun fara karanta shi a karatun farko to ula'ika sayarhamuhumullah wayannan su wanda Allah bai musu rahama inna Allah azizun hakim kaga na ce inna Allah azizun hakim nan kuma Allah mai jima da kaka sai hada al-azizu da me ar-rahim wa inna rabbaka lahuwal azizu ar-rahim can kuma da ya gaya mana wal mu'minuna da ba'dhum awliya'u ba suna kaunan juna suna umarni da kyakkyawa suna hana mummuna suna tsaye da sallah suna ba da zakka suna wa Allah biyayya suna wa manzon Allah sallah alaihi biyayya ce to wa'annan su ne wanda Allah zai musu rahama inna Allah azizun hakim haƙuri haƙuri akan ibtila'i sai Allah ya maka rahama in Allah ya jarabta ka kuma Allah ce tabbas ya jarabta mu tabbas tabbas sai ya jarabta mu da wani abu na tsoro wala nabul na kulli shay min al khawf wal ju'i wa naqas min al amwali wal anfusi salwatan rayuka ka duba da abubuwan da suke ta gudana sai an kashe mutum kaza an kashe mutum kaza shi kenan lau sabar al qatilu lamata al maqtul to kaga suna dora ma kansu aiki ne jajawur an je kiyama kuma dole akwai kisasi kai har dabbobi ma akwai kisasi tsakankanin su ballanta mutane la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyama hatta yuqada lish-shati al-jalha min ash-shati al-qarna ballanta mutum kuma farkon abin da za a fara kisasi akan jini to kaga akwai aiki jikakke ke jikakke jikakke to Allah yake sai ya jarabta mu gashi nan wa naqsu min al amwali wal anfusi was samarati wa bashiri sabirin ai bishara ga masu hakuri masu hakuri sune wanda idan musiba ta same suna ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallace ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma daga rahmar Allah wa ulaika humul muhtadun kaga mun samu abu takwas kenan abu na tara kuke jiya muke karantawa wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu sai ku saboda me la'allakum turhamun dan ku samu rahmar Allah ku dinga shiru kuna saurarawa dan ku samu rahmar Allah in sallama da muke yi assalamu alaikum wa rahmatullah mabudi ne na samu rahmar Allah Acikawa wannan karkare na mutum ya atisha sai alhamdu sai yarhamukallah Allah ya maka rahma ga addu'o'i nan barkatai addu'o'i na rahmar Allah yanzu a sallah kawai ka duba za ka shigo masallaci Allahumma ftahli me abuwa wa rahmati ya Allah ka buɗe min kofofin rahmarka sai ka dace bi idnillahi ta'ala ka shigo sallah an yi sujjada an dago Allahumma ftahli sai me warhamni ya Allah ka gafarta min ya Allah ka min rahmar ka je tar ƙarshen tahiya ma Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta sai me faghfir li maghfiratan min indika ya Allah daga cikin addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika Allahumma inni as'aluka min fadlika ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت وإن ربك لهو العزيز الرحيم to lalle mu dinga kokarin neman rahmar Allah kuma rahmar tana nan a buɗe rahmar Allah guda ɗari kashi ɗari yanzu an saukar da kashi ɗaya ne kawai a bar ƙasa yanzu saura kashi nawa sai sai in da tara sai an je lahira amma an je lahirar sai mai rabo ne ba الأنسان سورة الإنسان أن أتني يدخل من يشاء في رحمته هذه يدخل من يشاء في رحمته ألا يناشدك وندي في سوني في الرحمة كما ألا يتيقن وندي في سوني في الرحمة كما ذاك كما يختص يختص برحمته من يشاء يختص برحمته من يشاء كرحمته to don yana da muhimmanci roƙon ne rahmar Allah yana daga cikin abin da yake harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai bar duniyar nan Allahumma fili sai ne warhamni ji ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to yayi ne da mu ba Allahumma fili warhamni to duk wanda zai bar duniya abin da ya kamata ka faɗa gida اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى ونشتكي دعاء من يئس من حياته كما متين زي متى ويو الله ويو الله ذا متى دام متوا ذاك من ويو الله ذكريني ويو الله وهلا متين أشياء وهلا كده amma Allahumma kfirli addu'an ibada kake yi ina lokaci Allahumma kfirli to yanzu ban iya ba ido biyu ina cin ƙoshin lafiya sai zan mutu ne zan iya to za ka ga gaya mutum ma ya ce wayyo Allah wayyo Allah ni ku kyale ni wayyo Allah a kyale ka a dan Allah ne kokari mu yi wannan addu'a kuma ga mutuwan suna zuwa unexpected ba zutatan kawai ba zutatan kawai sai a ce mutum ya mutu sai a ce mutum ɗari biyu sun mutu mutum ɗari kaza sun mutu to kaga mutum ya tafi a sa alhamdulillah alhamdulillah Allahu kafili warhamni ok yanzu addu'an bako da muke maimaita kullum da kullum me nake cewa Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum sai ne wa lahum warhamhum واغفر لهم وارحمهم كذا الدعاء باقو ما تنا إيسام كسام رحمة الله تلالي هجو يرحمة سنن ديوا ديوا الله مجمع لك يسجع مشكل رحمة وإن ربك هو العزيز أي ذو العزة ينتقم من الكافرين الرحيم يرحم المؤمنين الله ينام مؤمنين رحمه wa inna rabbaka la huwa kenan al'azizu ya tafi nan da me ar-rahim sannan al'azizu yana tafiya da me al-hakim akwai abokan tafiyan shi dai cikin sunayen Allah sai za mu shiga kissar annabi Musa alaihi salam tare da fir'auna mujrimi fir'auna kafiri fir'auna sahiri mai sihiri fir'auna fir'auna ma'abokin bambani fir'auna eh, za ka samu cewa akwai gori ka duba yadda ke goranta ba annabi musa fir'auna makiri fir'auna yana da munanan ɗabi'u in muka zo gobe sai mu tattaro wani su ɗabi'un shi dozin dozin kuma shi na shi za ka ji jika munana ne yanzu na fara kirgo su aiko fir'auna maɓarnaci fir'auna azzani ga gina ana aya wa idna da rabbuka musa allati amikil qauman zalimin Allah ya ce ma annabi ka tafi gurin azzalimai suwaye kauma fir'auna to waye gaban nasu sunan wa aka ambata fir'aun fir'aun fir'auna azzalimi fir'auna mujrimi fir'auna mai yawan kita wa fir'auna zil shi har jinjirai ma saboda rashin tausayi shi jinjirai kawai duk wani jinjiri an haife shi a kawo a yanka shi jinjiri ba wai tsoron shi shine wa annabin Allah da Allah zai turo kada a kashe shi kawai a yi blokin din shi to fir'auna da kiki da kiki yana naki ashe Allah ya gama nashi to yaron da aka kake tsoro a gidanka zai tashi shir'auna da kisi fir'auna ne ga dabi'u nan daban-daban za mu zo mu tattaro su ne to sai Allah ya fara gaya mana wa iznada rabbuka wa iznada rabbuka musa an القوم الظالمين وإذ نادى ربك Musa. yani wadkur ya muhammad li qaumika ya rasulullah ka ambata mutananka iznada rabbuka musa ji iznada rabbuka yanzu Allah yana tabbatar mana da me kenan rububiyya yana daga cikin abin da Allah ya himmatu da shi sosai rububiyya yanzu a farkon qur'ani mu duba rububiyya ƙarshen qur'ani rububiyya farkon abin da Allah ya fara saukarwa rububiyya farkon abin da Allah ya fara saukarwa yana zamu hirama اقرأ باسم ربك الذي خلق هذه اقرأ باسم ربك باسم ربك ربك إن شيني الذي خلق تسلم فرق القرآن سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين kaga rabbil alamin to karshen qur'ani fa minan jin a'a qul a'udhu bi rabbil falaq karshe karshe ba ilahin nas har ma yake kuwa a'a farkon qur'ani alhamdulillahi rabbil alamin ƙarshe qul a'udhu bi rabbin nas eh a'udhu bi rabbin nas kaga rabb a farko rabb a ƙarshe, kuma shine farkon abin da Allah ya fara saukarwa kene yana da muhimmanci matuƙa matuƙa wa iznada rabbuka musa lokacin da mahalicinka ya kirayi annabi musa alaihi salam shi ma za mu zo mu tattaro ɗabi'un shi oke tun da yana tare da fir'auna ɗabi'un fir'auna ɗabi'un annabi musa za ka ga akwai bambanci wannan mun karanto shi a karatun dare wancan shekara za ka ji abin mamaki wannan kyawawa alhamdulillah wannan kuma duka munana wannan duk kyawawa wannan duka munana yanzu Allah ya kira annabi Musa annabi Musa ina za ka je anikil ƙaunar zalimin ka tafi gurin mutane azzalimai a matsayin ka na rasulan kaga tun kafin ya je aka shirya shi tukunna gurin wanda za ka tafi azzalimai ne to mana ka shirya ke kuma daman ya san gidan ciki da bai to mutane azzalimai ina ne ya Allah zan tafi qawma fir'aun ka tafi gurin mutanen fir'aun ala yattaqun Allah ce ala yattaqun ba za su yi tsoron Allah ba kaga uslubin ma ala yattaqun ko ne a ce a kai fir'auna a zalimi ne wallahi ka ji tsoron Allah wallahi ma ka ji tsoron Allah Allah ya ala ala ala ala yattaqun kaga yana bukatar mu samu uslubi ala yattaqun ba za su yi tsoron Allah ba Yusuf Annabi Musa yake cewa قال رب إني أخاف أن يكذبون النبي موسى يتسوى يا, يا الله قال ربي قال ربي فيما سيتبت الربوبية ربي يا مهلتنا إني أخاف أن يكذبون والله إنا القرآن لا فكر يتعلم متى لنا كاي كي تورو كي da farko shi tsoron yana zuwa ce shi manzo ne na Allah ke ƙarya kake yi zauna in talakawa wayewa tun da fada ne ba kuma fada babban fada sosai to kaga akwai yana tana kewaye da zuwa kenan tana kewaye da fadawa yanzu ko fada karama ma shiga suna kewaye za ka ji sannu da zuwa mai guntun wando sannu ɗan salafiya waye waye kawai a dirkantar da kai shi sarki assalamu alaikum shi sarki ya amsa sallama mai guntun wando to ya amsa mana mutum ba zai amsa a sai dai sun su ta amsa mai kama da cikin sarakuna ta duba kamar shi sarki sunusi ke oke kamar ya bambanta cikin sarakunan ne ha shi wajen iya zagewa ya shiga aji ko ya koma makaranta kuma turanci ne yana jin uban uban turanci a'a wa iya koma makaranta ana tafsiri za ka ga ya zauna wurin tafsiri duk da cewa shi ma yana taɓuka nashi in dr bashir yana tafsiri za ka gan shi a zaune da fadawan shi ce a'a a'a kuma lokaci za ka ga yana kutuba wani sarki ne a najeriya yake kutuba wani sarki ne a najeriya yake ɗaukar littafi ya karanta na larabci ya fassara mu a gurin suna sa a unity suna sa karatun shi littafin kai ne. alhamdulillah duk da ce akwai nashi zalla can can can amma dai alhamdulillah alhamdulillah yanzu tufa da ake sarki ya amsa ya ban ji amsa mushi kuma ka ce kai baka ji shi ke nan fa za a lallasa ka ne a gurin za ka lallasa ne أن يأتي القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون إن ترفع أبن الذي موسى كبير أورو حين قال ربي إني أخاف أن يكذبون إن أورو كان سكرية وما هو يوم ومتين يبقى سكرية بكي متم زي بعد هذه kuma ce wa yabi qasadi wa yabi qasadi wa la yanṭaliq lisani fa arsil ila harun kuma wa yabi qasadi in suka ƙaryata zuciya ta za ta yi kunci kare kenan masu sauraro za su iya kunta tabu mai karatu ke wa yabi ya nemi min zibi ni in ce ƙarya ke zai ji ba daɗi kuma wala faliku lisani abu na biyu harshen shi yana da gura-gura haka wala yanfaliqu li ba'i zaki waye magana da yawa da yawa haka to yana neman agaji yace fa arsil ila harun ya Allah neman ina neman alfarma annabi harun a sashi ya zama annabi ma harun dan uwana a sashi ya zama annabi shi na can suratu taha ce qala rabbi shrah li sadri قال رب اشرح لي صدري نفرق تكيدو يا الله كذا شيء يقوم على الله يسير على الدعاء رب اشرح لي صدري بمعنى انك كذا ويضيق صدري الدين زي كنتي تتل الدين زي كنتي فيما يتني ايتي تو اشرح لي صدري كما تقول من الله صلى الله عليه وسلم باو قائد بكو الم نشرح لك صدرك ai mun fada da kirjin ka ya rasulullah ba karamin abu za ka mai waye ya samu kunci ba ba karami ba duk abin da za ka ɗauko ka wurga sai ga mayali ne ya yi afuwa bai ma ji hauji ba ma sallallahu alaihi wasallam to kaga daga nan ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaba da wa annabi Musa alaihi salam shi alam nashrah laka sadr nan kuma rabbi shrah li sadri ai ka duba can an ba shi nan kuma nema yake to rabbi shrah li sadri daya wa yassir sirri amri ya Allah ka sauka wannan abin da ka dora min ya Allah ka sauke mu to kaga an dora maka nauyi zaka nemi Allah ne ya sauka ke maka kama mu yanzu nema muke yi ta in kuma ka nema sai Allah ya barka da dabararka yanzu ka duba baba baba Buhari ba ya nemi shugabanci ba na ɗaya ya faɗi na biyu ya faɗi na uku kuma in najeriya sun ce sai ba ba sai ba ba yanzu allah ya ba baban sai yaya sai aka gagara ta gaba ne baya ne dama ne hagu ne allahu a'ala ya so kamar ya dilin da kowa sai kuma ke a ah, shi ma sai shiru da bakin shi kenan wanda ya nema sai Allah ya bar shi da barin shi to amma an baka ne an sa ka shi kenan sai Allah ya taimake ka to ne zama darasi ga 'yan ya mu hmm? in ba ka aka yi ko sa ka aka yi sai Allah ya taimake ka amma kai kiga kana nema nema yanzu ƙarshen ƙarshe za a zo ana tsine maka albarka ne ya aka yi gadar tare da buhari yanzu malamin mu kwanta ne kada shi baban ya kira shi daga madina ce dawo ga dawo gida ya dawo sai aka ba shi waye hidda waye minista kuma alhamdulillah ba shi aka yi sai kaga Allah ya taimake shi to yanzu kuma shi yake nema to eh sai ku tsaya ku ga me zai je faru shi yake nema gwamnati ba to zai ka je ka tsaya ka ga me zai faru to in ba matsayin kyankyan ne kamar da annabi yusuf ya nema shi ke in kuma ba haka ba za ka je ka ji eh, malam <laughs> malam eh. to za ka je ka ji dai dan najeriya dan najeriya mai halin bani isra'ila eh. yanzu yanzu nan sai canja magana yanzu yanzu nan wane ne ibnu salam a cikin ku هو خيرنا وابن خيرنا أي مالا ما شاء الله واي واي فيا إن يا مسلم كفا في الله تريه لنا فتوى أي كلمة شهادة هو شرنا وابن شرنا to wallahi dan Najeriya yana da irin wannan halin kaji na ce ma wallahi sai an yi a hankali sosai sai an yi a hankali sosai to Allah mai jama'a ka ta zaɗe da ta da kaga to yanzu an ba shi an ce tafi sai ce wa yassirli amri ya Allah ka sauƙaƙe mu to kaga dan siyasa shi ma abin da ya kamata ya roƙa ke irin abin da annabin Allah ya roƙa duk da ce akwai bambanci suna annaba ko Allah ce tabi zuwa gurin fir'auna nan kuma ne ma suka yi amma duk da cewa shi an ce tabi kuma ka duba addu'a ne wa yassirli amri sai kuma me واحلل عقدة من لساني Ya Allah wannan gura gura da yake halfe na ka ne tun nan an je fada yanzu ana buƙatar bayani bayani sosai sosai wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli dan su fahimci me nake me zan faɗa musu shi ma yanzu ya daina tsoro ke sai ne kuma kai musabbihaka kathira kafin haka mu waj'alni waziran min ahli ya Allah ka sanya mun waziri daga iyalaina to shi sai selection wa ya kamata ya zama waziri haruna akhi haruna dan uwana ushdud bihi azri ya Allah ka karfafa shi da ni wa ashrikhu fi amri sannan kuma kai tarayya da shi cikin wannan al'amari na manzancin nan كي نسبحك كثيرا وكذا الأمني وزيري في كثن كي ميزيك مكام السريكي قال وزيري كما أظنها تدم جنة تزبيدي تيوا كي نسبحك كثيرا تنوى نذكورا ونذكورك كثيرا هم جنة أمبتن كتيوا يا الله كابولا جنة تيوا مكام السريكي نسر أكن فرعون كثيرا zikiri tasbihi zikiri tasbihi kuma abin da zai taimaka muku ci galaba akan abokanan gaban ku da suke can can zikiri tasbihi zikiri tasbihi kamar sai aka koma jin wake wake muna da aiki ba muna da aiki zaka ji abu ya faru guri kan, amma mutane ba ruwan ba ruwan ana azumi ne amma suna jin wake wake Allahu musta'an إنك كنت إنك كنت بنا بصيرا ومن جدير أدوية النبي موسى عليه السلام لأن شيء قد أوتيت قال قد أوتيت سؤلك يا موسى أنباك أنباك يا موسى شيء كده الحمد لله في annan Allah ya ce في tafi فرعون قال ربي إني أخاف أن يكذبون لا wa yadhiqu sadri kuce me kuncin zuciya kenan kaga a can ya gaya mana tasbihi zikiri kuma Allah ya gaya mana dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulu to ina mafita daga kunci na zuciya fasabbih bihamdi rabbika yawaita tasbihi yawaita tasbihi wa kun min as yawaita sujjada sannan da rabbaka hatta harta ya yaqin bautan Allah yana fitar ma da mutum ne kuncin zuciya to sannan azumin ramadana ne shaharar sabr da azumi uku kowane wata shi ma suna tafiyar da mai kuncin zuciya a ce duk wata za ka yi azumi uku to za ka samu Allah yana raba ka da kuncin zuciya hmm? alhamdulillah wa ya bi yadhiqu sadri wa la yanqaliqu lisani to ya Allah alfarman da nake nema kaga har a gurin Allah ana neman alfarma kuma wani wallahi yana cin alfarman wani yanzu muna cin alfarman dukkan mu muna cin alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba don haka ba da Allah zai kifar da mu ne gaba ɗaya kawai to laifuffukan mu sun yawa amma alfarmar wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don an je kiyama ma alfarmar wannan waye za mu ci wallahi mana cin alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai je faɗi ya sujjada kai ka isa ka je gurin ka yi sujjada ba ka yi saba wallahi to zai godiya yi godiya ke daga kanka tambaya za a baka yi ceto za a baka ceto yanzu ceton wa muke ci kenan amma zan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kai a yi amana hisabi kenan kuma aka ji a najeriya ba ya son ceton manzon allah waye waye duk da cewa manufan shi daban amma irin maganar dan najeriya ba ya fahimta ke ka jigo ka jigo kuma sai a danganta ga dan salafiya ke ka ga yan salafiya waye da ke ya son ceton manzon allah yanzu daga kan annabi adam alaihi salam zuwa duk annabawa wallahi suna suna son ceton manzon allah sallallahu alaihi wasallam domin da yake to ba babu hisabi ba ceto na biyu zai ce a kwankwasa kofar aljanna sai a buɗe sai waye sai ce Muhammadu ne sallallahu alaihi wannan ceto ne shi ma na buɗe kofar aljanna bai ceto ba wallahi ba za a buɗe ba to ba ka san ceton manzo Allah kaga ba za ka shiga aljanna ba ke Allah wani maganganu ga tsau ga tsau haka wani maganganun zafin kai ne kawai zafin kai hmm? kuma ɗan Najeriya shi ya fi yau zafin kai kawai a yi zafin kai shi ke ta Allahu akbar wani shi ne ya shi ne malami alhamdulillah wa o o oh, oh, oh. shi dan Najeriya fi son zafin kai amma ba zafin kai bane karatu a'a ga malamai nan a zaure duk littafin da kai su jama'a da ka su fassara maka sai kuma ga littafin kana kikikaka wallahi kikikaka wallahi shi nan dai mutum yana ja bakin yana jan shi shi ma yana jan bakin idan Allah wajen kuncin zuciya yau mu dinga me tasbihi ambatan Allah azumi azkar sai kaga Allah ya fitiyar ma da mutum ne kuncin zuciya wa yadhiqu sadri wa la yanṭaliqu lisani fa arsil ila harun to kuma wani gudu ba hangari ba gudu ba ko ko me ake cewa hangari ba gudu ba ko gudu ba hangari ba ko hangari ba gudu ba ya Allah yana da wani hangari walahu walahu alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun kuma zai je gurin mutane ne azzalimai shi fir'auna tun da daɗewa yake yanka jirajirai shi a gurin shi ba laifi yayi ba kamar da annabi Musa ya zo gaira ba faɗa ne <laughs> ya tura wancan ko ya dan mai elbow haka eh shi ke ne mutu ce to walahum alayya zambun oke suna da riyawan suna ce a ai annabi musa ma criminal ne wanted an yi ne shi wanted saboda ya zo raba fada ka ji ma magana da Allah bai makin kai ba ya zo raba fada yau ya kashe abokin fadan wancan shi kenan bi qatlil qibtiyyi minhum saboda kai Allah ina tsoro ina zuwan fada ce ah, a shi ya zo da kafar shi fa akhafu an yaqtulun ina jin tsoron za su kashe ni saboda kisan da na ma wancan sai Allah ce ina ina fir'aunan wa qala kalla فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون قال من القائل هنا قال الله تعالى da wannan alqur'ani yau da na duba ga usuluban da Allah yake tabbatar mana yana magana wannan kuma ita ce aqidar wa ahlus sunnati wal jamaa tun daga can Allah ce wa idnada rabbuka musa annida ya ce at-tasrihu bin nida ace nada rabbuka musa ko wanadainahu min a turil ayman wa qarrabnahu nadiya وناديناه أن يا إبراهيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين إذ ناداه ربه إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى to kaga irin wannan nida nida yana nuna maka Allah yana ne magana na biyu at-tasrih bil fi'l al mubashir fi'li direct a ce wa kallaman Allah na uku sai a ce a ah, at-tasrihu bin masdar sai ce taklima Allah yana mai ce nan walamma ja Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu an gama ke tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah daga cikin su akwai Allah ya magana da su dare kamar Annabi Musa to abu na hudu nisbatul qawli ila Allah kama ce qala Allah hada yawm yanfa'u as sadiqina sidquhum anan kuma ce qala kalla qala Allah kenan ke kalla ai la laka ina ya cika shi ka wa fir'auna bai isa ba shine kama magana bai isa ba qala kalla to a gaya إذ قال الله يا عيسى وإذ قال ربك للملائكة قال ربك قال ربك نبيا أسفة مك القرآن مجنى الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله نشدا وكي أتبتر مك الله ينا جم مجنى shi ne ƙaddami allahu wanda yake ji yana magana ke eh ƙaddami allahu ƙaunar mafi tujadi nuka fi zauji hawa ta shaki ila wallahu ya sma'u ta hawa rakuma inna allah sami'un basi oke na na bakwai oke allah ya annan sallafai mai gaya maka allah yana magana gobe kiyama ce babu wani a cikin mu fashe sai allah illa sai kallimu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuma ba wani a cikin mufashe sai Allah ya magana da shi ba ba ne fassara maka za ka ji larabcin Allah kiliya kiliya kuma ba da turanci ba da larabci to ka je ka ta koyar turanci har tsiya ba ta tashi in an je can kuma ba da shi zai ba kai daga kabari ma kai daga sama sallaci na Allahu akbar ko me muke faɗa turanci ne muke Allahu kai daga shiga bayan gida ma ka gane ma turanci ba shi bane sai a a'udhu bi a'udhu bi a'udhu Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal fajr zaka fito gufrana ba turanci a gurin ba faransanci zaka tawo masallaci Allahumma ij'al fi qalbi duka duka larabci larabci zaka shigo masallaci larabci ka shigo Allahu akbar larabci karatun duka larabci har sallama ma larabci zan fita ma larabci kai kasuwa ma larabci la ila illa Allah la jin zuwa ƙarshe dan ga mu sa mutum a kabari mai muke cewa bismillah wa ala sunnati rasul larabci ce to ana gaba ce istaghfiru larabci yanzu su mala'ikun sun zo mai za su gaya wa mutum turanci jira su fara maka oh you are welcome masha Allah what is your name za ka sha mamaki ba ba gana wani turai kai ma rabbuka ma rabbu in kana da imani za ka amsa ma dino za a jiki ga mutum ne fa ma dino man nabiyu shi mawuni a da tsaki da mai yake man rabbi Allah wani daga daga buta yake ko ko daga wawa ko oke ma dino ke dinin islam islam ko oke man nabiyu ce muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ke nan kaci wannan shi ke nan an gama kamar ka tsaya wani turanci turanci turanci sai ya gaya maka ta dole na ga wani tabbatar da maganar Allah gobe kiyama daga ciki akwai wanda Allah baya musu magana ba zai musu magana ba ba zai tsarkake su ba suna da azaba mai radadi Allah ya kiyaye to kaga dan Allah mai jima da kuka ce qala kalla ina ina ba su kashe ka ba Allah shi yake da al'amura gaba daya fazhaba duk da Allah ya gaya mana an ya karɓi alfarman da annabi Musa ya karɓi bayar ko qad utita su'laka ya Musa to fazhaba yanzu an fara magana da mutum nawa kenan gama waye shugaba annabi Musa to fazhaba ya bi anta wa akuka anan yanzu ana magana ne da annabi Musa amma sai aka kawo annabi Haruna a ciki fa fihi taglibul hadir ala al-ghaib yanzu an jayar da wanda yake nan akan wanda baya nan annabi harun baya nan amma ce fazhaba ku biyun ku tafi bi ayatina ku tafi da ayoyinmu inna ma'akum mustami'un muna jin me zai faru kaga suna tare da ma'iyyatullahi ke inna ma'akum gabaɗe mujtami'un Allah ce ina jin me yake faruwa kamar sai na ce tafi shiga jeji kana gari me zai faru ya kai ina ba zai yi ba yanzu Allah ya tura su biyu Allah ce fati ya قال فأتي يا فرعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين الله تكتب فرعون faƙula ku biyun ku ce inna rasulu inna rasulu a suratu tsafa inna rasula rabbika rasula rabbika ka duba uslubin ma sai an koya mutum uslubin zance yanzu abin da za su faɗa ma sai da Allah ya koya musu tukunna ka duba ana ce faƙula ku ce yanzu ba su kai aka bari kuku a inna rasulu rabbil alamin mu kowanne a cikin mu kenan yau an ce rasulu kowanne a cikin mu kenan ka duba me yake faɗa nan cikin tafsirin jalalaini faqula inna rasulu yani rasulu ay kullan minna inna ay kullan minna kowanne a cikin mu rasulu rabbil alamin to a can kuma sun su ƙaha don ce mani ina rasula akwai cin karo ne in kowanne a cikin mu mu yan aikin Allah ne mu biyun dukkan mu yan aikin Allah ne me ne cin karo a gurin babu kama ka ga wanda ke yana da MD 50 MD eh sai ya kokarin ci wacce a to ya Qur'ani yake cin karo ba wani cin karo a nan ba wani cin karo a nan da wannan cikin at-tafsirul munin shi ma da yace inna rasulu in bil ifrad kenan li'annahu arada bil rasul al-jins al-jins fa wahada sai ce a inna rasulu mana dukkan mu jinsin manzanni ne aw an yakuna rasulu bi ma'ana risala risala sai aka kawo masdar ke to zai zama babu tsari ke to duka ku tafi dai ku ce inna rasulu rabbil alamin kaga daga maganan ana tabbatar da fir'auna mujrimi ne fa hashara fanada fa qala ana rabbukumul a'la yanzu tana so su nuna mai wancan maganar tashi council amma da ibara ta kaitacciya sai a kai ranka ya dade kai makareci ne Ki a ba irin wannan magana kai makareci ne babban makareci ne mun kama ka da ƙarya kawai inna rasulu rabbil alamin an rufe duk abin da fir'auna ya zo da shi to wannan maganar ta farko kenan to za mu ci shi ma bai fara muhawara da annabi Musa sai kai wai wa ma rabbul alamin na ta ce min rabbul alamin ni ban gane ne rabbul alamin to kaga yanzu ya buƙaci bayani to za mu zo mu ji bayani a gaba فقولا إنا رسول ko, a nan wannan gurin ولا نقولين كذا ربوبية ta تفتوها yanzu bukatar mu your excellency shine ne an arsil an arsil ma'ana bani isra'il kawai ne ranka ya daɗe ka sake bani isra'ila ka tafi tare da mu zuwa sha ma'ana ka takura musu ka bautar da su ka ga yanzu ce kai azzalimi ba ne ce a a a kalla mu koyi salon zance an arsil ma'ana bani isra'il tabbas sai a yanzu ka takura musu ka bautar da su kai azzalimi ne sai Allah zai saka muku waye waye Allah ya isa a a a ka duba maganar suna yi magana maganar Allah ne ya karantar da su to ka sake bani Isra'ila to dama an ce ka sake su oke dama sun an kama su kenan ko oke ka sake bani Isra'ila suka kasance tare da mu a'a Fir'auna ya fara fusata يقول له يا رب من وين اجيبها هنا قال قال الم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين ان ذكر اولى هل ياكل لك كذا هنا بدك تشوف بدي انكر اولى ثور كلا ثور كلا ان وين ما جينا هل ياكل في اول شيء تشوف مع النبي موسى كيف dan yaron nan alam rabbika fina walida gori ke gori gori ya cin ɗabi'un fir'auna gori alam rabbika fina walida kai ba kai dan yaron nan makaure ne ka kana dan jinjiri ba a gidan nan kuma wala bitta fina min umurika sini kuma ka daɗe da mu a nan gidan shekaru shekaru barkace muna ciyar da kai muna shayar da kai muna tufatar da kai yanzu gori ba kenan alam nurabbika fina walida wannan gori ba kyau wala bista fina min umurika sinin sai abu na uku wa fa'alta wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin kuma har yanzu a laifi na uku abu na uku shine wa fa'alta ji larabcin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta ka san babban yana magana za ka fi magana ta su ma daban yake hmm? wa fa'alta fa'alata kallafi fa'alta ka aikata abin da ka aikata ba kai ne ka kashe bakin nan ba dama sun yi bisiyari ɗin shi wanted to kuma ga shi ya zo fada to sai ake tuna mai kuma Allah ce ina ba abin da bai yi maka ko ne kawai to ka samu ƙarfin gwiwa kai ka gaya mai maganganun da za ka gaya mai wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta kuma ka kashe wanda ka kashe fa wa anta al kafiri kuma kai kana cikin masu butulci ba. sai a a wai butulci shine aure ne ne shi a gidan mulki kuma yanzu ya zo yana gaya mai wai ya bautata wa Allah waye waye waye annabi Musa ne ce na yi din قال فعلتها إذا وأنا من الضالين قال يا ابن موسى فعلتها إذا قلت أي أبن لم يقم نازو ربا فقعني با رمت يدري ba wa intentional killing ba fa wai na ɗauki bindiga ne fa ta ko na kama shi na ta dukan shi ba fa a'a qala fa'altuha idan wa ana min ad a lokacin Allah bai bani manzanci ba bai bani manzanci ba to me za ka kama ni kuma da abin da ba bani manzanci ba kuma na zo raba faɗa ne ai ba ni da wani laifi a gurin kar yanzu annabi Musa ya zage yana sai ga mai ce ba ba ne bane fa yi fa to saboda na san kai azzalimi ne eh fa farantu minkum minkum lam ما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين kada sai fito da hanyar annabi Musa yana da girfin tunani sai min ku sai na gudu to ke kenan an ci mutum ya yi wani abin da gwamnati za ta kama shi jarumtaka ne ya tsaya a kassara ka kawai ka warawa Hmm? Allah ji kan dokar idiri lokacin da aka ce an zo za a kama shi yace yayi hijira ka ji ko sai ya gudu to ga annabi Musa ma gudu shi wannan annabi ne taskila kuma ya gudu to ballanta kuma dan bauchi yanzu komai ne aka ce sai in tsaya kai a kama ni akan sarari kasan suna kama ka kai balla ma kafa za ki je ka kuya fa farantu minkum jiran ma khiftukum lokacin da ni tsoron ku kuke kaga yana nuna musu su azzalimai ne ke to da na gudu fa wahaba li rabbi hukman sai Allah ya bani ilimi Waje ja'alani min al-mursalin kuma ya sanya cikin manzanni kaga yana ta gaya mai Allah ne turo shi ce kuma wa tilka ni'matun wa tilka ni'matun tamun ردوها علي أن عبدت بني إسرائيل يوزوها من منذ قبل وتلك نعمة وإن تبني مؤمن بكتة تكيرها من ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وتلك نعمة تمنها علي في ولا نعمة من ذلك من غوري أن عبدت بني إسرائيل كما قالت كي كانوا بني إسرائيل in ni kaɗai ka ɗauke ni ka kawo ni gidan mulki to ai bai ban cancanta ba ga bani isra'ila mutane bar take ka bautar da su wani irin aiki ne wannan ai bai cancanta ma ka ce ka mun gori ba ko kaga annabi Musa ya shirya sosai an shirya shi wallahi ai la ni'mata laka bi zalika ba wani ba wata ni'man da zaka ce ka mun liwulmika bisti'ibadi ka zalunce su ka bautar da su mutum ɗaya ka ba su amma mutum dubu kaza duk ka bautar da su wani irin hankali kai kake da shi kai ka duba ba yanzu ni kaɗai da aka tsinto ni kuma matarka take a bar ni a gidanka to me yana wa ciki ga mutane dubbai ka bautar da su kana azabtar da su cewa tilka ni'matun tamunnuha alayya kuma an abbatta bani isra'il mana yana mai inkari ce ai bai kamata ma ma wannan ka kawo maganar mu kaga an je kotu ya wannan ya Allah bai kamata ma ya kawo wannan magana saboda kaza da kaza inna lillahi ce haka ne wannan hujja ta shi a wundar da ita sai namu shiga gobe insha Allah fir'auna da annabi Musa yanzu da ya fara jin hujjoji to to fi ce wa ma rabbul alamin ina buƙatar kai difani wa ma rabbul alamin annabi Musa ya sai zage ya ta mai bayani har ya zai sake kula na biyu kuma kaga shi kawai harkan shi yayi tambaya kuma sai ya kula ce da ya kamata ba ka tambaya bane to bari ma bayani mana to dan ya kamata mu akwai abubuwan da zamu koya daga wannan kissa da yawa da yawa musamman mu ɗaliban ilimi da masu mulki hmm? ɗaliban ilimi da masarautu daban-daban akwai abin da ya kamata mu koya daga nan ka gama iya magana ta kuma yaukar ka zo kana gaya wa sarki maganganu ga gatsau haka bai kamata ta ya ce ku kassara shi shi ke ku daka shi shi nan. in kuma yi magana daga sama da Allah ku ɓoye min shi shi nan, a ɓoye shi sai ga an ɗauke ka fa an ciccike ka sai a buɗe fa daga can kuma sai a yi gidan ƙasa da kai fa lifta za a sa liftan a maimakon ta yi sama sai ta yi ƙasa hmm, a bar ka a gurin wata ɗaya da ka bi ni mana ba, alhamdulillah Allah mu ɗalibai ne koyan sosai Allah ya dakatar da mu fi dunin akhira subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh